farin cikin al'umma mita 97.3 a da fm assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da rana barkanmu da jimurin kasancewa da wannan tasha mai albarka cikin wannan shiri na rayuwar dan adam kashi na biyar. shirin da bisa al'ada kan bibiyar da rayuwar dan adam take tun daga samuwar sa a ban kasa kama da kalayyarsa da fi'unsa zamantakewarsa lafiyarsa sa mu'amalarsa sa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan adam duka dai domin dan adam ya ribace da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa da rashin sanin hakan kan walar da dan adam tare da sanya shi bala'i cikin rayuwarsa mafi daraja hikima da bankawa. kamar yadda aka saba sunana zaharaddin munir jaoji inda cikin yadda Allah zai kasance da ku cikin wannan shiri kamar ku yadda kuma muka saba muna tare da shek Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na turayen da ke kware birnin jihar Kano wanda cikin yadda Allah da shi ne za mu kasance da misurari Allah amma da hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka da daukacin masu masu albarka muna maka salama assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kusan yau kamar yadda muka yi saurari alkawari yau za mu ba da layukan waya za mu ji daga ɓangaren mai saurare kasancewar yau mun cika kusan wata guda muna fara gabatar da wannan shiri tare da malam a iyakacin abubuwan da malam ya tattauna za mu ba da dama musamman ta ɓangaren sakonni ta ɓangaren kiran waya mu dan ji daga bangaren mai saurare akan kiraye-kiraye da kuka dinga ya baku dama domin ku faɗi irin matsalolinku da kuma ta hanyar da malam zai bada fatawa musamman na ganin an samu kyakkyawar zamantakewa a zamantakewa auren wannan da shiri an bujiro da shi ne ba don kuma ba don a samu masalaha bisa irin takaddama da take faruwa tsakanin mata da miji ta yadda za a samu harkar auratayya ya kasance an yi ta cikin jin daɗi da salama layin maza sifili takwas daya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai layin maza sun waɗanda suke da aure sifili takwas daya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai layin mata sifili bakwai sifili hudu hudu tara sifili tara sifili tara sifili hudu hudu sun mata waɗanda suke da aure musamman wannan abin da ake tattauna su kaɗai ya shafa sannan akwai layin da za a turo da sakon karta kwana akan lambar waya sufuri takwas sufuri uku biyu uku biyu uku uku shida daya to ganin zan ba malin dama ya dan yi mana shimfiɗa kana a kai tsaye sai mu tafi gurin mai sarai malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى bayan haka yan uwa masu jimaran saurare ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amina alaikum assalamu rahmatullahi ta'ala barakatu hakika Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima ta ɗaukar wannan tsawon lokaci muna tattauna akan abin da ya shafi matsalolin mu na yau da kullum ba dan wa wani ɓangare daga cikin bangarorin mu ba sai dan yin abin da masu magana suke cewa gyara kayanka wanda baya zama sauke ma ba ko yin hannunka mai sanda ko shakka babu rayuwa ta auratayya tsakanin ɓangaren namiji da kuma ɓangaren mace akwai abubuwa da yawa masu rikitarwa akwai abubuwa da yawa wanda suke da bukatar a mai da hankali kowane ɓangare ya ba da iya abin da zai iya gwargwadon iko wajen kyautatuwar zamantakewa ɗin gwargwadon yadda addininmu da kuma kyawawan al'adunmu wanda ba su ci karo da addini ba suka jin daya mana wani lokaci mukan ga laifi yakan faru ta ɓangaren maza wani lokaci ya faru ta ɓangaren mata wata zamantakewar idan ka kalli ɓangaren mata sai ka ga su ne waɗanda ake cutarwa shi ya samun zan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin wasiyoyinsa da ya mana ya ce da mu mu kula da Rauna na guda biyu yana nufin mata da kuma yara ƙanana wanda za mu ga cewa ko shakka babu raunana ne kuma ana danne musu haƙi a bangarori da yawa da haka mazan da suka san suna irin wannan su ji tsoron Allah su kiyaye su sani cewa Allah madaukakin sarki zai musu tambaya dangane da wannan amana da ya danka musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulu ra'in fi baiti fi baiti wa ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyati namiji mai kiwo ne game da gidansa da iyalansa kuma za a yi masa tambaya game da kiwon da aka bashi ta wani bangare idan muka yi duba za mu ga cewa waɗansu matan su kuma suke cutar da mazan wanda wannan ma kuma ba ƙaramin illa ba ne ba ƙaramin sharri ba ne a hadisi ingatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi nuni zuwa ga haka ya ce matar ba'adi fitna a darwa ala rijali minan nisa ban bar fitina ba a bayana wacce za ta cutar da maza sama da fitinar mata da aka ya yan uwa manufarmu a wannan shiri shine mu haɗa ƙarfi da ƙarfe kafaɗa da kafaɗa mu taimaki junanmu wajen mu gyatta abin da ya shaiɗan ya shiga tsakaninmu ya ɓata ba don komai sai don mu gudu tare mu tsira tare kuma mu ji daɗin rayuwa duniyarmu da lahiranmu yana daga cikin abubuwan da zan cika mana da su waɗanda suke haifar da tangarɗa a zamantakewar aure ƙarya da da yawa daga cikin maza suke yi a wajen neman tare da su kuma matan ta fuskar sanya san duniya da san abin duniya wani namijin ya tabbatar da cewa yana son wance amma idan ya je mata da kamanninsa na yadda Allah ya yi shi ta fuskar matsayin rayuwa da abin da yake samu ba za ta so shi ba to shi kuma karancin yakana sai ta sa ya canja kamanninsa na gaskiya ya je mata da kamanni na karya ita kuma karancin tsoron ta da san abin duniyarta wannan kamannin da zai zo mata da su na karya shi yake sa ta kaunace shi ta so shi to wannan ma yana daga cikin abin da ke haifar da in an zo an yi auren sai auren yake ci gaba ita ta ga ya cuce ta ya yaudare ta ba irin mijin da take so ba kenan to shi kuma a wannan lokacin ba zai samu natsuwa da kwanciyar hankali da fahimta tare da ita ba wanda ƙarshe bala'i zai bala'i fitina za ta yi fitina in ba wasa ba dole dole sai an kai ga abuwa wannan ba ƙaramin shari ba ne mu ji tsoron Allah mu zama masu gaskiya wajen nema masu gaskiya wajen bayyanar da halayenmu masu gaskiya wajen fito da ainihin kamanninmu musamman game da abin da ya shafi mu'amala tsakaninmu da juna wanda wannan yake sa Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi mana albarka a cikin rayuwa da aka yana daga cikin abubuwan da suke taimaka wajen lalacewar zamantakewar mu yau da kullum na gidan aure ƙarya ko dai kafin a yi musamman wanda ita ce daman mai illa in bayan an yi ne to wannan abu ne wanda yake daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauƙaƙa wajen ƙarya ta ma'aurata miji idan ya san wa matarsa wani laifi sai ya mata ƙarya zai kwantar mata da hankali a zauna lafiya annabi ya ba da damar ai wannan mata in ta san ta yi wa mijinta wani abin da ba daidai ba da za ta yi masa ƙarya don ta kwantar masa da hankali a zauna lafiya wannan ba laifi don wannan amma ƙarya don a nemi aure to wannan ba a yadda da ita ba wanda wannan karya ce mata tsakanin samari ko tsakanin manemi ba tsakanin ma'auraci da ma'auraciya ba yana daga cikin abin da yake taimaka wajen lalacewar zamantakewar aure karewar soyayya daga zukatan ma'aurata da yawa daga cikin mutane ba su fahimci cewa shi so da ake kira da so abu ne wanda yake kamar bishiya tana buƙatar ruwa da kuma tattali don ta rayu matukar za ka shuka bishiya ba za ka kula da ita ba ka bata ruwa ka kyautata ta ba to watan wata rana za ta mutu to haka so yake a zuciyar kowa namijin ko macen matukar mace ba za ta tattali soyayyarta a zuciyar mijinta ba matukar miji ba zai tattali soyayyarsa a zuciyar matarsa ba to soyayyar tana zuwa ta kare shine sai a zo lokacin da sai dai ka ji ana cewa kawai zaman hakuri ake da juna amma ba kaunar juna ake ba alhalin kuma daɗin ƙaunar ake da haka shi yasa zamu ga addinin musulunci ya koyar da mu abubuwan da za su rinka tarairaya soyayya junan mu a cikin zukatan junan mu kyakkyawan mu'amala hira da juna kokarin faranta wa juna rai yi wa juna kyautayi sauke dukkan haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa ɗan uwa akan ɗan uwansa na aure to wanda yana sassan ka ba zai taɓa karewa a zuciyar matarka ba sanki ba zai taɓa karewa a zuciyar mijinki ba za ka ga kafin mu yi aure muna ƙoƙarin mu yi wannan amma in mun yi aure in ba a yi wasa ba sai ka ga irin waɗannan abubuwa suna neman su gagare mu wanda wannan shi yake kaiwa a ƙarshe sai ka ga so ya fita daga zukatan junanmu mun surewa junanmu mun fita daga kan junanmu da haka dai da fatan yan uwa za mu kiyaye game da ire-iren waɗannan abubuwa tare da fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin abin da yake shine daidai kuma ya ba mu ikon gujewa dukkan abin da yake sabanin na daidai kuma Allah ya samu fi karfin zukatanmu Allah madaukakin sarki ya samu dace to kai sai za mu dawo gurin mai saurari kamar yadda muka alƙawari a kan lambar waya sifili takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai ga maza ga mata sifili bakwai hudu hudu tara tara hudu hudu kai tsaye mu je ga abin da mutum yake kokarin sanar da mu musamman cikin wannan shiri Hello, salamu alaikum. Wa alaikun salam. To mu je lafiya kalau mu je kai tsaye. Ina ma ina ina so in ga malam tambaya. To yana tare da ki. Ni na san kasance mun yi auren soyayya da miji. Amma idan idan dan ta kasance so, rika rufe idan sai sai mun fada ya sai mun fada to ni kuma in yana mun wannan wannan fada ba ke in shuru in ɗale da shi ni ma sai in ninka mayar mishi to har ta kai har yanzu muna nan a wannan digirin muna samun saɓani to shi ne nake so malam ya bani shawara ta ya zan yi in gyara kuskure na tunda na gane yanzu idan ya nemi faɗan kamata ya idin dinga yin shuru da shi ne nake so malamin ya bani shawarar ya zai yi tunan ki shawarar da malar zai bayar to idan ɗabi'a ta fushi Allah yana halittar bayi da ita la'alla mai gidanki yana da zafin fushi in kika fahimci haka to ke kuma sai ki kokari ki rinka gudar abin da zai bata masa rai shi yasa yana daga cikin abin da ya zama wajibi wanda yake taimakawa wajen gyara zamantakewar aure matakin farko idan mutum ya auri mace ko mace ta auri miji to a wata shidan farko ya zama abin da za ku fi mai da hankali shine karantar halayen junan me wane yake so me wance take so me in wane eh, in newa wane yake bata masa rai me idan ne masa nake ganin yana fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da nana Aisha sun ba mu kyakkyawan misali game da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa Aisha ya Aisha na fa fahimce ki idan kina fushi da ni ba kya kama sunana in yi rantsuwa sai ki cewa wa rabbi Ibrahim na rantsai da ubangijin Ibrahim kenan wannan ya nuna inna na Aisha ba ta fushi da annabi bai bata masa rai ba in za ta rantsuwa tana cewa wa rabbi Muhammad sai na Aisha abun mamaki ta ce ya ma'aikin Allah ya aka ka gane wannan kaga wannan ya nuna kenan annabi ya tsaya ne ya karance da ita kuma bata ma dauki hakan ba to sai ta ce cewa to na rantse maka da Allah ni ko duk fushin da nake da kai ba abin da zan iya canja maka in ba wannan ba wata matar idan mijinta ya bata mata rai ita ma kokari take sai ta rama an kullaci juna sai an dau fansa wajen in ta bata masa shi ma sai ya bata mata zaman haka ake yau ya kunsa mata gobe ta kunsa mata yau an yi daya da daya gobe an yi draw jibi an yi ta yan ba yawwa to wannan kuskure ne kwarai da gaske na farko mu tsaya mu karanci junayen mu ki san me mijinki yake so na abinci me mijinki yake so na shiga kayanki me mijinki yake so na hira me mijinki baya so na magana me mijinki baya so na dukkan wani abu ki fahimci wannan zaman hira ko abinci hatta a daki wasu matan suna daukar cewa su dole sai abin da suke so za a yi musu sai kaga ai ta jahiya da miji abinci ne shi iri kaza yake so ita ba wannan take so ba kuma ba za ta yi masa wanda yake so ba dole na ta za a yi wata hatta a yanayin kwanciya ga yadda yake so ita ba wannan take so ba yadda take so kuma haka za a yi to wannan ba zai taɓa sa a fahimci juna ba da haka wannan mataki na farko ki na mataki na biyu idan mijinki ya zo ya nemi ki faɗa to ke dole ne a matsayin ki na ke ce karama ke ce a ƙasa ko da kin girme shi domin ya halatta mutum ya auri wacce ta girme shi to ko kin girme shi dai shi shine shugaba da ka dole ki saurara ki ji me zai faɗa ki yi ƙasa ƙasa da muryarki a lokacin da shi ya ɗaga tasa murya ko da faɗa zaki masa ko ki nuna masa bacin ranki to ba a wannan lokacin ba sai ki bari ke ma akwai salo da lokacin da ya dace wanda za ki nuna masa kurakuransa sannan yana daga cikin abin da ke taimakawa lokacin da mijinki ya samu damuwa da ke yake miki faɗa to ki yi ƙoƙari in a tsaye kuke yana tsaye ke ki zauna kar ki tsaya a tsaye ku daidaita tsawo da shi ki yadda ki ka haɗa ido da shi yi kokari ki kau da fuskarki daga fuskarsa domin lokacin da mutum yake fushi da kai kake kallon sa shedan da ta zara shi yake sannan in akwai ruwa a kusa da ke ki yi kokarin ke ki sha dan ki taushi zuciyarki in mijinki mai fahimta ne in kin bar gabansa ba zai ga kin wulakanta shi ba to ki tashi ki bar gabansa ki tafi wani waje shi ma wannan mun kwaikwaye shi cikin rayuwar na na Fatima Allah ya kara mata yadda da mijinta Sayyidina Ali wata rana sun samu sabani sai dina sai ya fita ya bar mata gida wannan ya nuna idan miji ya samu saɓani da matarsa in so samu ne ya bar inda take dina kallanta ita ma ta bar inda yake ta dina kallonsa in suka yi nisa da juna za su fi hucewa amma matukar suna tare da juna to ko tausasa muryarta ta ko kasa-kasa da fuskarta don ta nuna fara'a don ta tausashe shi dan zai zuga shi ce kaga murguda maka baki take kaga kaza kaga kaza to sai ta fusata kuma a wannan lokacin ne sai kaga in dan ya zugo shi zuciyar ta yi zuciya inda madoki sai kai doka sai kaga abin ya ci gaba da fadada to da haka wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa wata rana matansa iyayen mu uwayen muminai sun bata masa yace zan sake shigowa gidan nan ba in ganku sai nayi wata guda da haka wannan duk hanyoyi ne wanda ake bi a tausashi fushi domin in kana tare da wanda ya bata maka rai kuna kallon juna shi lokacin da yake faɗan shedan ya zugo shi ke ma zai dawo ya zuga ke ce ke ma rama to sai kaga abu ya lalace da haka in so samu ne mace in mijinta ya nema ta faɗa ta rusuna ta zauna ta samu ruwa ta sha kar ta haɗa ido da shi ko ta tashi daga ɗakin in falo ne ita ta koma ɗaki ta daina kallon sa hatta shi dai ya samu sararawa daga baya sai kuma ta komo a gare shi sannan daga baya kuma in ya huce to sai ki doke kuma da naki bukatun ki gaggaya masa cikin ruwan sanyi ba kuma da nuna daukar fansa ba ba da zafi ba domin baya yiwuwa a samu kan namiji da haka Allah ya samu dace ka taimaka a rage rediyon nan ta dan matsa da kwarar rediyon nan tana dan dama assalamu alaikum aminu alaikum assalam ina lafiya kallon mu je kai tsaye Allah tambaya ta yake suna ita ce in har mace ba shi da iske ba an zanke kuma ba tare yana wani gari da kai tana wani gari da layin da ake yana ɗan raba maji sosai salam malam ya zan yi wallahi matata ta fahimci ba na son ta kuma hakan ne <clears throat> kuma ba na son rabuwa da ita saboda tausayinta da nake malam ya zan yi so in samu soyayyata matsalar ta ita ce tana mun biyayya amma yanayinta ba ta da kiba ramarta ta yi yawa kuma ni na rasa yadda zan yi to a irin wannan yanayi na farko dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa la yafurqu mu'minun mu'mina ba yadda za a yi mumini ya ki mumina ɗari bisa ɗari sai manzo Allah ya ce in kariha minha qulukan radiya minha akhar idan ka kyamaci wani abu tattare da ƴan uwarka mumina matarka to ko shakka babu zaka ga kuma waɗansu abubuwan suna burge ka yanzu kaga kai kana gaya mana tana da biyayya wannan abu ne mai kyau wasu da yawa daga cikin mazan biyayyen mata su suka rasa suna da komai biyayya ce ba su da ita kuma ka gaya mana cewa kana tausayinta wanda tausayi alama ce ta kauna shi ya sa ma Allah subhanahu wata'ala a wajen auren ya ce ya sanya mana ƙauna da tausayi abin da ya rage kawai shine ba ta da kiba rashin kiban nan ba laifinta ne, halitta ce to amma ba laifi bane ita kuma ta yi wasu abubuwan da ba su saba shari'a ba wanda za su sa ta yi kiba kila wasu kayan gina jiki ne kila wasu abubuwa ne wanda bai saba wa shari'a ba kuma ba zai cutar da lafiyar ta ba sai a nemi shawarar likitoci yadda za ta yi ta gina jikin ta dan mijinta ya so ta kuma wata hikima ta ubangiji subhanahu wataala shi yasa ya ba wa maza daman yin aure sama da daya yanzu kaga kai mai kiba ce bata burge ka ba amma tana kyautata ma to wannan kyautatawa tana da rana karka yadda ka rabu da ita dan wannan yanzu in kana da hali yi kokari sai ka nemo wata kuma mai kiba ko ba haka ba wani yana da mai kibar amma gajera yanzu doguwa yake so sai sa karo doguwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa na na Sauda bintu Zama'a ta fahimci cewa annabi zai iya rabuwa da ita a kowane lokaci ita kuma saboda ta tsufa yanzu ita ba ta sha'awar ɗa namiji to da ta gane haka sai ta zo aka yi sulhu idan mace ta gane mijinta yana baya-baya da ita ba wai ta da hankali za ta yi da fada da musiba wannan ba zai gyara komai ba sai ki zo a yi sulhu ubangiji subhanahu wataala yake wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair in mace tana tsoron mijinta zai mata tawaye a kowane lokaci to fa babu laifi ta zo ta neme shi a sasanta ayi sulhu sulhu alheri ne yadda sulhun yake shine na na sauda sai ta zo ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ina son in mutu a karkashin igiya aurenka ina son ko in riga ka mutuwa ko ka riga ni mutuwa ko kai min sallah ko ni in maka takaba amma na fahimci cewa ni na girma ba ni da sha'awar ɗa namiji wanda kuma wannan shine kashin bayan aure da haka ni yanzu abin da nake gani a daina rabon girki da ni sai ta ce yanzu girki na in ya kewayo kaina a bawa aisha to kaga sai ta yi manzo Allah wannan hikimar da wannan dabarar da wannan cin hancin na halal domin ta san annabi yana san aisha sai ta ce to yanzu idan girkin aisha ya zo a yi mata double da na ta da nawa shikenan sai sauda ta zauna lafiya to inda da yawa daga cikin mata za su fahimci haka za su zauna lafiya yanzu kin fahimci mijinki yana baya baya da ke kuma a yanzu shedan zai zo ya rinka zuga ki cewa ta ta kashi kila an zo kashi hmm. ina a inan da nan zai sallame ki yanzu da kika gane yana baya baya da ke to fa in sallah ta zo kar a matsa masa da tambayoyi da abin da ya kawo a karba a ce an gode kar a ce to ai baka kaza ba ai kuma bakai yi kaza ba ai wancan mijinta kaza ya mata ai kan wata ai shekarar baya ma kaza kai mana dan to yanzu zuciyarsa a kusa take da datin zara zaki da haka idan mace ta gane mijinta yana baya baya da ita da yawan roƙonsa ba na nata bane yawan tankiya da shi ba na nata bane sannan kwalliyarta kuma ta karu duk wasu ayyukanta na alheri su ninninka wani lokaci zai baki kudin cefane kina da ɗan wani naki ce mai gida ba wani abu yau zan yi da kaina Allah ya saka da alheri kuma duk da hakan kine masa kine masa godiya to wannan zai sa a samu kwabarin na wannan giɗi da aka samu a samu cikewar wannan giɗi da matsala da aka fara samu a zuciyarsa da haka wannan yana faruwa kuma mata kar ku zargi maza kuma wani lokaci haka tana faruwa da ku wani lokaci ke ma za ki ji mijin duk duniya ya fita daga kanki kawai rabuwa kike so to a irin wannan yanayi shi ma shari'a ta sa yadda za a ba a rabu domin ba inda shari'a ta ce a tirsasa wani daga ciki in kika ga cewa ba kya son mijinki kuma ba zai iya sauwake miki ba ki bi ta hanyar kul'i ki ba shi wani abu ku rabu lafiya duk shari'a ta ba da dama wannan domin ka'idar la darara wa dirar ba a yadda ka cuta ba ba a yadda a cutar da kai ba Allah ya samu dace Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. ta ce da Allah ma da tsarin hasken da nake so a yi min kamar ga yadda ne magana ta farko ta faɗa ni ma ina so to amma ni ba yana fata mun kuma wurin sai ya muka to amma ni yana tsada da su dabba banzar mace mahaukaciya to da Allah shi ne nake kasa jurewa nake fatan abin shawara to da farko lokacin duk da yake gaya miki wannan ya baiwar Allah ki kokari ke ki mallaki zuciyarki ki kokari ke ki daure ki mallaki zuciyarki bayan haka in abin ya wuce to sai ki dawo ki magana ta fahimta da shi na yadda ne maka laifi kai ne babba kai ne shugaba amma wannan kalmomin ba su dace ba ba kalmomi ne na tarbiyya ba yanzu ka ɗauka cewa a matsayinka na babba in kana gaya min haka ni ma mutum ce ina da zuciya in ko sau ɗaya na ce maka ba dai ni ba ba dai ni ba ya za ka ji kaga ba za ka ji daɗi ba idan kika ga kin bi wannan hanyar bai gyara ba nemi wani daga cikin magabatansa a asirce ba tare da buɗe magana ba kila mahaifinsa ne zaki je ki same shi shi kadai a mahaifiyarsa ce a kila wani yayansa ne ki faɗi wannan cikin mutuntawa da girmamawa ga korafi na game da wani amma duk lokacin da mace za ta faɗi laifin mijinta ta gane ta yi wani hikima da fadanci ki faɗi alherinsa biyar sannan sai ki soka sa ɗaya to a wannan lokacin an fi cin galaba akan namiji ko ke da shi ne wallahi Allah ya gani kana kyautata min Allah ya saka ma da alheri kaza da kaza da kaza amma dan Allah abu ɗaya nake da korafi kai, zai so ya ji to menene duk mai hankalin da ka faɗi alherin sa hudu dan ka faɗa masa kuskurensa ɗaya ba zai ji ka rushe shi wannan ba zai fi samun karfin gwiwar da za a gyara amma mutumin da yake maka alheri da yawa kawai ka taso ka tankare shi da wani kuskurensa ɗaya abinda dan zai nuna masa duk wancan alherin da nake kenan ba ta gani su kawai abin da take kallo na mutumin banza mara kirki macuci kaza kaza kaza da haka wannan matsalar in Allah yadda abu ne mai saukin a warware matsalar kawai shine ya kamata ma'aurata su gane dan fa kullun duk matsalar aure so yake ya faɗaɗa ta ko matsala ce da za a iya gyara ta cikin ruwan sanyi to shi dan kullun shi abin da yake so ya ga ya fada data to mu fahimci wannan sirrin mu kuma kar mu bashi dama domin zalla sun bada sana ce kullun shi dan yana zama a sa akan teku shedanu su zo suna gaishe shi suna gaya masa irin ayyukan shedanci da ya tura su suka je suka yi wani yazo zo ya ce na sawa ne ya zagi babansa na sawa ne ya sata na sawa ne ya kisan kai duk ba za a ga yayi murna ya girmama mutum ba sai wanda ya zo ya ce masa na sawa ne ya saki matarsa sai ya girmama shi sai ya jawo shi kusa da kai da haka ma'aurata mu yi kokari gwargwadon ikon mu mu ga rage wannan kofar kuma mun ba wa shaidan haushi ba mu taimaka masa ba to ne ce salam ina malam fatan alkhairi ni malam mijina hoton budurarsa ya sa ya dauka ya sa akan fuskar wayarsa wato a kan da na yi magana na ce cire saboda yaran sun taso sai abin ya zama rigima tsakanin da shi har sai da na yaji amma duk da haka bai cire ba kuma gashi ya matse mu don allah malam ji hankali a kansa to duk mijin da yake ganin shi yana da iko a kan mace da haka yake mata abin da ga dama to ya sani Allah subhanahu ta'ala yana da iko a kansa sama da ikon da shi yake da shi akan matarsa shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in afanakum fala tabagu alaihin nasabila inna Allah kana aliyan kabira in matan ku suka yi muku da'a to kada ku bi wata hanya kuma ta na musu da cutar da su domin ku sani in takamar ku kuna da isa a kansu to Allah ya fi ku isa isar da yake da ita akan ku ya fi isar da kuke da ita a kansu ma'ana shi ma Allah zai bi ta wata hanyar ya hama mata ya cizguna maka kai ma a rayuwarka ba dai kana takamar ka kawo waccan ba ita ma in ka kawo ta in Allah ya ga dama sai ya sa ita kuma ta rama wa ƴar uwarta abin da kai taimata na cizgunawa kaki samun kanta kaki samun natsuwa da kwanciyar hankali ko shakka babu cin fuska ne ka zo kana nuna wa mace hoton wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka ba daidai bane ba saboda su mata an halicce su da ɗabi'a ta kishi to da haka idan ya zama dole sai mun so wasu sai mun ƙara aure wannan ba laifi ba ne amma mu yi ƙoƙari mu kiyaye musu alfarmarsu kada mu yi musu cin fuska kada mu ci mutuncinsu kada mu nuna cewa muna da ikon mai da amin da maka ga dama ko suna so ko ba sa so wannan ba haka ba ne ke kuma mace lokacin da mijin ke ke kokarin ya kau da kai gabaran waɗannan karki bi kine masa kwakwafi kine masa bincike bincike wanda wannan kuma shi yake sa namiji ya zo ya kangare miki ba haushe ya ce wai duka yau duka gobe mai sa bakin ba auzini ta waye in yau za ki binciko masa magana dun motsi kishi dun motsi kishi in yana so ku wata hira ta daɗi ka je ga wancan can ai kaza kaza ba waccan fi ni ba wasu matan su ta irin wannan to sai sa har sai ya bijire zuciyarsa ta ke kashe kuma ya dawo baya jin nauyin ki baya jin ki Allah ya ba mu ikon mutunta junanmu. Assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa kuma je kai tsaye Ewa, muna malam fatan alkhairi da kuma addu'a Allah ta barka ala ya saka da alkhairi da irin kokarin da ake yi. Da Allah ne jin hankali na da nake so malam yayi akan mata ne. Hmm. Waɗanda suke fitowa daga gidajensu bayan mazajensu sun fito har su ma suka fita su majalisar. Hmm. sai ka ga ana wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba haka har mazajen su su dawo wasu daga cikin mazajen ma ba su da kishi sai mazajen sun dawo sannan za su zo su ɗauke su su tafi tare da su wallahi abin abin ɗauri kai abin kada hankali ya dukkan mini hankali ala ina so malam ya jan hankali kuma na Amir Kahir Sarauci ɗaya daga cikin to malam Amir mun ce ba sai an faru suna to wannan abu kwarai yana faruwa kamar yadda bawan Allah nan ya faɗa musamman a sababbin unguwanni inda ake kai 'yan mata sababbin aure za ka ga an kai yarinya budurwa a makota sai a samu wata wacce ta ɗan girme ta ita kila haihuwar ta ɗaya ko biyu ba za zai su wuce haka ba sai ka ga sun taru wasu har a nan suke girke-girke a satin can da muka gama program na fita ke na wani bawan Allah ya mun waya mai tsawo cikin abin da ya bata aurensa da matarsa akwai wannan kisa shi da kansa ya mata izini da farko ya ce ya bata damar sabuwar unguwa ce ta fara yin dan irin kiso din nan ta iya kiso dan ta rinka dan samun abin hannunta ya ce wallahi malam karshe kitson nan sai ya mai da gidana dandali waccan ta zo waccan ta zo karshe sai aka koma a gidana za a yi girke-girke ko waccan ta girko daga gidanta ta taho ko ta taho da ɗanyen in za ta tafi ta girka ko ta girka su ci anan ya ce to da na fahimci abin ya fara zama fitina sai na zo na ce na hana a akan wannan hana kitsan da na yanzu iyayenta suka ce dole sai an raba aure ya ce da na hana kitsan aka daina kitsa sai na fahimci dabar hirar da dandalin ya riga ya kafu shi ne ba za a dina ba don haka ya ce duk da ba a kifan sai an zo min hira ya ce kuma yanzu duk da ba ta gidan duk motsi na su wa'ancan mugayen makota duk suna gaya mata ta ce ya ce yanzu har gaya mata ake karfe kaza na shigo gida karfe kaza na fita ba fata gidan to kaga wannan ba karamin bala'i bane ba karamin shari bane shawarar da nake bayarwa a nan iyaye lokacin da za su kai 'ya'yayensu gidan aure su rinka jan kunnen su babu ke ba wata kawa makociya a zauna makociya tana gidanta kina gidanki in wani abun murna ne ya faru ko wani abun jaje ki shiga minti ɗaya minti biyu kin gama ki dawo gidanki iyaye su za su fara jan kunne game da wannan sannan yana daga cikin gudunmawar da iyaye za su bayar musamman iyaye mata da mazan duka kai ziyarar baza ta zuwa gidan cikin 'ya'yansu a lokacin da ba sa tsammani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai ziyarar baza ta gidan Nana Fatima ta sani ba dan ya ga me take wani lokaci ya kai da rana tsaka lokacin da yake tsammanin zai tada mai gida kuma mun sani daman ba zamanin waya bane ballantana a ce ya mata text ko ya mata waya yawa sannan na biyu idan kika kai ziyarar a matsayin ki na uwa ko a matsayin ka kai ma na uba yana da kyau ka rinka zuwa ba wai ziyara ta kullum kullum ba amma lokacin da mijin baya tsammani ita ma bata tsammani kila baya nan ma kawai ce ka je ka ga me take a gida domin wani abin kai uban in ka gani ko ke uwa kika gani sai ki sauri ki gyara mata kan shi mijin ya gani mijin in ya zo wata rana ya dawo in ya ga abin baci zai yi domin wata ran shi dan zai je ya zugo shi ce kai ko yau ko zo gidan kamar ka gani shi fa yazo ya shirya mata shirin a gidan amma kuma zai je ya zugo mijin ya dawo da shi gida to wannan shine hikima kuma zamu koyi wannan cikin rayuwar hatta annabi Ibrahim Ibrahim yayi ta kai wa dansa Ismail ziyara rana tsaka gidansa baya nan dan ya ga me yake faruwa a gidan dana. to amma yau za ka ga wasu iyaye in suka kai yaya shi kenan in zai su zo sai sun musu waya to in kai musu waya ai ka bata damar ta gyara kurakuranta kan ka zo ba za ta so ka ga abin da daman ta san ba daidai bane amma in ka diran mata ba ta sani ba ka gani to kai uba ne za ka yi mata fada za ta ji ke uwa ce za ki mata fada za ki ji kuma da kyau iyaye in suka kai ziyara musamman iyaye mata in kika kai ziyara gidan ka kake da ta aje ki a falo a matsayin ki na mace leka kicin ɗinta ki ga me take yi leka ban dakin ta ki ga yaya yake kokari ki leka uwar ɗakin ta ki ga yake da yawa daga cikin mata a waɗannan wajajen suke kunna faɗa da mazajen su ta bar cikin buji-buji ta zuzzuba masa da abinci ta yi kaza ta bar ban ɗaki buji-buji babu tsafta ta bar makwancin sa da shi da ita buji-buji kila har da warin takalmin yara na wasa to wannan zai sa in miji ya zo ya ga wannan yanayin ransa ba zai so ba to sannan yana daga cikin abin da zan ba wa 'yan uwa shawara su kansu mazan su daina ba wa matansu kofa da damar shige-shige shige-shige ga ya mace da sunan makota a irin wannan wajaje wallahi shari ne ba kami ba shari ne ba kami ba farko matar ka gaya mata ka'ida ne ban yadda da shige-shige ba in kina nan gidan kina nan gidan kai ki kuskura ki je ko ina ba da izini na ba ta san wannan ta san mijinta kuma ba ta yadda ka buɗe mata kofa kawaye ba wannan dina daga cikin abin da ke jefa mata cikin bala'i wanda su sun sani amma sun kasa dainawa sun sani suna wannan abubuwan suna faruwa kaga kawa ta shigo kuma kociya ta shigo har a fara ɗiban abincin miji ana bata ba tare da ya sani ba wallahi wata ba saboda sakarci fa kawai za ta zo gidanta abincin mijin za a ɗauka a bata sai ya zo sai a ce wallahi wance ce ta shigo sai na dan bata abincin bari inda fama wani kaji wannan kaji wannan rashin hankali da aka iyaye maza da iyaye mata waɗanda suke aurar da 'ya'yansu masu ƙananan shekaru su za su fara ɗaukar matakin gyara wannan ja musu kunne domin in aka kashe muku auren ku ta dawo gida ko aka cuta da farko to sannan shi kuma miji ya sa wannan ka'ida sannan mazaje ina ba su shawara su rinka kawo ziyarar baza ta da rana gidajensu dan su rinka ganin me ke faruwa ko dan tarbiyyar ƴaƴansu ku zo ku tara ƴaƴanku sun je makaranta ko ba su je ba yanzu akwai wani wanda ya zo ya same ni ya ce wallahi ƴaƴan tara da ita malam in na yunkura zan sake ta 'ya'yan nan suke hana ni to amma matsalar da na fita sai ta tura yaran su je su siyo mai sai a kunna janareto sai a kulla gida sai a kunna fin a sa kallo kawai a tafi kallon fina-finai ya ce wallahi su matalla malam in je in biya kuɗin makaranta in yi kaza amma ba za ta ba su je ba kuma ta zame min alakakai to yanzu abin da ya fara lalacewa in mu da muka auren babba ya ce mijinta mai tafiya irin kuɗi ɗin nan ne ta ce to ita ma yanzu rana tsaka kawai sai ta dawo gida tunda shi ya tafi ni ba na nan mijinta ita ma baya nan sai ta zo wajen uwarta su zo su hau kallo ana irin sakarci ne kin koyar da haka ranar da baki nan za ta shiga gidan makota daman ke kika fara fito da ita to da haka dai iyaye su kula da irin wannan mazaje su kula da irin wannan kada a dau zafi wajen gyara abin a fara bi ta hanyar laluma duk mai hankali in kai masa hannunka mai sanda in yana da rabon shirya sai ka ga ya gane Allah ya samu gani wani fi salamu ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ya saka malam da gidan aljanna malam ina cikin damuwa domin mijina sai wata uku baya gari kuma wallahi malam in ya tafi baya bari na da kayan abinci isassu ga yawan rashin lafiya da 'ya'yan 'ya'yanmu suke fama da shi idan neman magana sai ce zai aiko kuɗi kuma baya aikowa ga shi kuma ina da ina da karfin sha'awa malam yana yi wata uku ba tare da ya dawo gida ba kuma ko da na kira shi a waya sai ya hauna da faɗa lafiya menene dan Allah malam ka ji hankali akan mijina na rasa yadda zan yi to wannan fitina fitina ce babba wasu mazan takamarsu shine ke suka tafi nemo abinci wanda kuma ita rayuwa ta auratayya ba kawai cin abinci ba ce wani namijin takamarsa ya bar komai a gidansa na abinci to ka sani iyalinka haƙƙin da suke da shi a kanka ba kawai haƙƙi ba ne na ka ciyar da su shi ya sama za ka ga cikin shaidar da ake bayarwa namiji idan za a aure shi sanin mai yawan zama ne ko mai yawan tafiya ne domin a nan ake iya ganewa shin auren zai yi ko ba zai yi ba yanzu misali akwai wata mata a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunanta Fatimatu bintu Qais mijinta ya sake ta saki uku sai ta zo ta gaya wa annabi cewa mijin da na aura daga baya ya sake ni saki uku sai annabi ya ce to je kiki idda idan kika gama idda kanki aure in kin samu manema lallai ki zo ki gaya mu annabi yana so ya bata shawarwari don a yi maganin faruwar abin da ya faru a baya da haka bayan ta gama idda ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu sun fito suna neman aure na akwai sayyidina muawiya dan abu sufyan Allah ya kara musu yadda akwai kuma abu jaham Allah ya kara masa yadda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata kowanne daga cikin su yace inna muawiya tasalu kulla malala muawiya da kike gani talaka ne bai da kuɗi to kin ga kuɗin kika aure talakan da bai da kuɗi kila ku zo kuna rigima kuɗin fa ne yace shi ku Abu Jaham kana la yadaw asawa an atiqihi mutum ne wanda baya sauke sandarsa daga kafaɗarsa wasu malamai sun fassara wannan da cewa mutum ne mai yawan tafiye-tafiye domin mutanen da suna daga yana daga cikin halayyar su idan za su yi tafiya su rataye sanda su rataye jaka a jikin sandar irin yadda za mu ga iyayen fulani sukan yi to malamai suka ce abin da ya sa annabi ya gaya mata wannan domin ɗabi'ar mata ba sa son miji mai yawan tafiye-tafiye kaga wannan illa ce kinan ba ƙarama ba abin da zai daɗa fito mana da wannan fili shine kissar da ta faru a zamanin sayyidina umar Allah ya kara masa yadda wata rana na Umar yana yawo cikin garin Madina da daddare sai ji wucewa ta wajen wani gida sai ji wata mata tana yin wasu waƙoƙi waƙoƙin bege da shauki da alhini tana cewa ta bawala hazal lailu wasu wadda janibu wa arraqani Allah khalila ulaibu wallahi laula khashiyatullahi wahdahu lahurrika min hadha as-sariri jawanibu mana tana nufin wannan dare yayin mun tsawo sannan abin da ya daɗa tayar min da hankali a cikin daren babu masoyi na wanda za mu yi wasa da shi a kusa da ni ta ce wallahi ba don tsoron Allah shi kaɗai ba da na gayyato wani ya zo ya taya ni kwanciya sai na umar da ya ji wannan magana hankalinsa ya tashi da ya koma gida da gari ya waye ya turo aka zo aka taho da wannan matar yake tambaya ta ce jiya da daddare na wuce ta wajen gidanki sai na ji wasu waƙoƙi shin ke kike wannan waka ta ce ni nake ya ce to me matsala me wakar take nufi ta ce wallahi abin da wakar take nufi mijina ne yana cikin rundunar sojojin da ka tura su je su yaki a waje kaza yau wata kaza bai da waje na ba ni kuma hankali na a tashe yake ina bukatar sa kusa da ni to anan ne sai sayyidina Umar ya kirawo diyarsa na Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta yace shin iya wani lokaci mace take iya hakuri mijinta baya tare da ita nana hafsa ta ce kololuwar abinda mace za ta iya haƙuri in mijinta bai sadu da ita ba shine wata hudu to daga nan sai na umar yasa aka rubuta a ma'aikatan gwamnati cewa duk wani ma'aikaci da za a tura shi aiki to kada ya wuce wata hudu ya dawo gida daga nan ake canjin sojoji ake canjin dukkanin ma'aikata da aka tura su wasu sassa da masu ayyuka wannan shine asalin abin da malamai suka kalla duba izuwa ga wasu hujjoji da dalilai da yawa wanda bamu da lokacin da zamu ambace su duka anan abin da yake akwai shine idan irin haka ya faru sulhu ake yi ki fito ki gaya mijinki karara kai ki tsaya ki bar abin ki sai kina jin kunya domin akwai matar da ba za ta iya fitowa ta gaya wa mijinta ma wannan magana ba ta nuna masa ita fa damuwar da take ba fa damuwa ba ce fa ta rashin abinci ko rashin abin sha ita damuwar sha'awa ce take da to inda za ki nuna masa haka ki nuna masa ina cikin haɗari rashin kusa kasancewa ka kusa da ni akwai damuwa kaza kaza kaza idan Allah ya sa mai hankali ne mai tunani zai fahimci wannan domin duk ɗan namiji yana kishin kar matarsa ta fada a wannan yanayi da haka zai kokarin ya zo ya toshe miki wannan kofa amma barin abin kawai ki zo ki ta kiran sa waya yana faɗa shi yana ganin kamar damuwa kike masa game da abin a ci kuma ya ba da kaza ba da kaza wannan ba zai maganin matsala ba idan abin ya kuke sai a daga magana zuwa ga magabata cikin sulhu cikin fahimtar juna sai a tattauna sai a fahimtar da shi wannan shi ne abin da ya kamata Allah ya samu dace alaikum.

Assalamu alaikum. To mu je kai tsaye. Aminu alaikum salam. Sai kin nan daga murya ba ma ji sosai. Ina da aure mana amma matsala ta ne a gida na da kaban zaki na. Na kasance ina da ga miji na ina amma na kasa nake da saboda Allah ya da da da Allah mala ina so dan sani ne a saboda ba na son wani hali na magana kuma tana ɗan yin ƙasa ƙasa ko mm, to ban kama so eh, magana tana ɗan yin ƙasa ƙasa. a kamata ku yi ƙoƙari ku yi tsarin da muka ɗauko iyakacin ma'aurata ba shiri ne wanda muka sake shi kowa zai iya bugoya ba a baya duk mun yi da wanda ba ma'aurata ba yanzu iyakacin ma'aurata musamman waɗanda suke da matsala muke ganin ta ya za a yi mu gayyato masana malamai wanda za su ba da gudunmawa na ganin an samu tsabta an tsarkake irin abubuwan da suke faruwa a zamantakewa aure. Amina alaikum salam je kai tsaye. Malam an Allah a nan ke so a To sai kin dan da murya. Sam. Um, um, matsala ta shi ne malam mijina yana so na. Amma matsalar da take faruwa ni kam ina son duniya haka kamar kuɗi. To shi kuma ya kasance zai da abin hannu saboda ƙaramin sana'a ne da shi. to hakan ya sa ba da iya mishi biyayya a wani lokutan don Allah ma da abu kafin san wannan halin to wannan ba karamin shari bane da bala'i wanda ba wai rayuwar aure kadai ba kowace rayuwa da kika sani a duniya wannan ɗabi'ar da kika faɗa tana rusa ta tana lalata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ta inda ingantacce yace in dai dan adam ya hada abubuwa guda biyu ko yana son ɗayan abubuwan nan guda biyu to komai zai iya yi a duniya san ɗaukakar duniya da kuma san abin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai hatta kurar da ta kwana ta wuni da yunwa aka zo aka jefa ta a cikin garken awaki barnar da za ta yi a cikin wannan garken awakin bai kai barnar da mutum zai yi ba in yana son kuɗi ko yana son ɗaukaka shi yasa idon da yawa daga cikin mutane yana rufewa a wajen son abin duniya da kuma wajen son ɗaukakar duniya kamar mulki kenan yanzu da yawa daga cikin masu neman mulki in ba masu tsoron Allah cikin su ba wanda Allah ya kiyaye komai suna iya yi za a sha jinin dan adam za a yanka dan adam za a yi kafi za a binne dabba da ranta za a yanka ta ta keya za a yi kaza za a yi kaza za a ba 'ya'yan mutane kwaya su je su yi banka siyasa za a yi kaza za a yi kaza dan kawai kawai burin ka samu daukaka duniya wanda wannan daukaka duniya baka da garantin za ta dore baka da garantin da an ji an gama wannan fasikancin zama ka kai lokacin domin mun gani ba sau ɗaya ba sau biyu ba da a gama wannan kujiba kujibar sai an zo ana gobe za a rantsar da kai mala'ikan mutuwa ya zo kuma ya dauke ka kuma Allah ba ruwansa ba zai saurare ka ba kuma wancan duk laifin da kai an riga an rubuta a rikwat ɗinka za ka je ka amsa to haka masu neman kuɗi kaga mutum ya je saboda yana cikin talauci dole sai ya samu kuɗi wani ma talaucin fa bai rasa ci ba bai rasa sha sai ya hau mota mai tsada sai ya ji daɗi irin nawa ne ya je ya ɗauke ɗan mutane daga leƙowa daga ƙofar gida uwa ta saki ɗanta don ya sha iska ya ɗauke shi ya gudu da shi a je a yanka a datsa a yi kaza a yi kaza wani abin takaici za ka ga abin da za a bashi ka sai da mai rai a baka dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin to wannan ya yar uwa in kin fahimci kina da wannan matsala damar laraba suna cewa na fahimul da ba ta fahimu da nisful ilaj ma'ana ka san kana da matsala to ka ci rabin maganinta tun da kin gane kina da matsala abinda kawai ne kokarin in bujiro miki da shi ki sani matsala ba kama ba ce ki nemi taimakon Allah ya yaye miki ki nemi ki samu wadatar zuci manzo Allah yawan kuɗi fa ba shine wadata ba Allah ya baka wadatar zuci shine ka zama mawadaci Dan haka ko da Allah zai baki kuɗi ya baki kuɗi in ya kwace miki wadatar zuci da talauci zaki rayu da talauci zaki mutu amma in Allah ya azurta ki da wadatar zuci da abin da ya baki na bukata kika gode masa to wallahi zaki rayu mai arzikin duniya mai arzikin lahira manzo Allah sun bari sana ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka annama hiza lahu dunya biha fasiriha duk wanda ya waye gari daga cikin ku jikinsa lafiya kalau gidansu lafiya lau ba wani fitina ko tashin hankali ko wani bala'i da ya afka musu suna da abincin da za su ci ko nauni ɗaya ne ya ce wannan ai kamar an bashi duniya ne da duk abin da ke cikinta domin gobe ta Allah ce za ka kai ba za ka kai ba wannan shi ya sani in ya kai ka ya baka wannan ya ga mai maka komai to kin da ya baka ne ya ga mai maka hidima yau sai kuma ka jira gobe in ya kai ka da ka ɗauki dauki zuciya ta kana'a da wadata da dogaro da hakuri da abin da Allah ya baki dan ki zauna lafiya in ba haka ba san wannan abin duniyar naci wallahi zai kai ki ya baro ki zai jefa ki a cikin kwarin nadama wanda ba za ki iya fitowa ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu wadata zuci ya tsare mu da hangen abin da ya ba wasu mu bai ba mu ba ya ba mu dogaro da abin da ya ba mu tare da hakuri da shi da kuma kallon na kasa da mu don mu gode masa wanda ce salamu malam matata tana yi min ladabi amma kakarta tana zuga ta ta bari min haka to wannan yana cikin maudu'in da insha Allah sati ne zuwa za mu dora kai irin mora da sirikai wanda ya haɗa har da su kansu kakannin suke bayar a gurin kashewa ‘ya'yansu a wuri wallah ya kai mu sati mai zuwa shi ne maudu'in da za dora salam malam to wannan so biyu kara tawo ce salam malam mijina yana da karancin sha'awa ni kuma ina da yawan bukata malam ya zan yi to na farko shi namiji da mace gabaki ɗaya kowannen su ana iya samun haka ya zama yana da karancin sha'awa abubuwa ake dan a motso sha'awar a kuma ɗagota domin ana yin haka ta hanyoyi waɗanda suke na likitanci waɗanda ba su saba wa shari'ar musulunci ba ta hanyar waɗansu cika akwai cikan da aka sani idan mutum yana ci sha'awarsa za ta iya karuwa kamar yadda idan mutum sha'awarsa ta yawa kuma za a rinka ba shi shawara ya rage ire-iren waɗannan ciye-ciye sannan yawan motsa jiki motsa jiki yana da tasiri kwarai da gaske kuma yana sanya ɗa namiji ya samu cikakkiyar lafiya musamman ta fuskar iyali da haka mijinki duk ba bashi shawara game da ire-iren waɗannan abubuwan sannan ke kuma shawarar da zan baki don sha'awar taki ta rinka kasa-kasa shine ki rage cin yawan cin kayan marmari kayan marmari irin su gwanda ayaba barba eh, kankana waɗannan suna sa mace ta zama tana da sha'awa oba wanda kuma in ba ta da sha'awar ana iya umarta ta ta rinka cin wannan don su motsa mata sannan kuma inda dama ki rinka yin azumi na litinin da alhamis bisa ga umarnin ko shawartar shi mijin naki in ya yarda in ya fahimci mai matsalaki sannan irin wannan mace in tana da irin wannan yanayi mijinta ya kamata ya fahimta wajen saduwa da ita yana da bukatar yi wasa da ita sosai don ya zama sha'awarta ta matso kusa ta yadda shi da bayi da dogon zango ta fuskar sha'awa da an zo wajen saduwa zai iya gamsar da ita amma ba kawai ta fara ɗaya ba ta yadda kila ita za ta dau dogon zango shi kuma minti ɗaya minti biyu to sai ya zama cewa kamar susa ya mata da motsa ta kuma ya bata cikin wani mummunan yanayi mata da yawa suna fama da irin wannan matsaloli to amma wannan su ne hanyoyin da ya kamata abu dan ai maganin su ba laifi in mijinki ya fahimci wannan ya miki izinin ki rinka yin azumi litinin da alhamis ne don ki rage sha'awa Allah mai ɗaukin sarki ya samu dace. To amin sun ba wani salamu malam na kasance ina na kasance ina yi wa mijina biyayya iya karfi na kuma shi ma yana yabo na ko da yaushe sai dai yanzu ya dauko magana aure kuma yarin yadda zai aura ya ce har yar aiki zai dauko mata zai barta ta aiki kai ne kuma ya hana ni malam a ba shawara to shawara a nan shine da yawa daga cin mazaje suna rusa gidajensu da kansu ta fuskar rashin adalci ba wai sai tsakanin matan aure ba ko tsakanin 'ya'yan da ka haifa ne in ba za ka yi musu adalci ba za ka rusa su za ka haifar da gaba a tsakaninsu sannan kuma za ka haifar da wasu za su bijire maka girman ka zai zube a idansu maza su fahimci wannan adalci da shi Allah ya tsayar da sama da ƙasa ba dan da adalci ba da duniya ba za ta tsayu ba sai da Allah ya bawa sama hakkinta ƙasa hakkinta ya daidaita komai sannan sai al'amura suke gudana kamar yadda muke gani da aka mu ma mu zama haka mu yi ƙoƙari, mu kwatanta idan ka san cewa matanka za su yi aiki kowace kuma tana da takaddar da za ta iya yin aiki ka ba su duka su yi aiki in ku kace wata za ta yi wata ba za ta yi ba to sai dai ka mata wani abu makwafin wannan kila ita waccan ka bata jarin da za ta zauna ta sana'a a gida ko makamancin haka sannan ke kuma ki fahimta wata matar za ta iya ta da hankali da ce tunda an auro ta za ta aiki ita ma sai ta yi aiki alhalin ita kuma takardar ta ba ta kai ta yi aikin ba kila ita secondary certificate take da shi ita kuma waccan kila ta yi digiri kafa waccan ita take da dama ta aiki ke ku baki da damar ki aiki ko kuma an zaki aikin ba dole bane ya zama naki ya samu cikin sauki ita ta kai matsayin da kila za ta samu aikin cikin sauki to idan mace ta fahimci irin wannan ita kuma ta ji tsoron Allah ka ta tayi wa da mijinta hankali sai a zauna a yi sulhu a sasanta ita ma dai kar a bata a baya a bata dama gwargwadon matsayinta gwargwadon ikonta yadda ita ma za ta samu wani abu ne a rayuwa Allah ya samu dace. Amin amin ta malam muna godiya da fatan Allah ubangiji ya saka da aure. Alheri da mai da kai gida lafiya. To sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da yarda Allah inda za mu dora akan sabon mawudu inda za mu shiga irin gudunmawar da iyaye suke bara gurin mutuwar auren yayansu a madadin wadda ta sanar da ku sadiya salisu kusa nake cewa kusance da ni da misalin karfe 6 zuwa sha dare inda zan kasance da ku cikin zango na ƙarshe mafarki ya ta a tsarin burinki rabbana ya kira ku ji rayuwar ya rayuwar